نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا mu ne muka halicce su kuma muka ƙarfafi halittar su ta hanyar gabansu da sauran jikinsu idan muka ga damar hallakar da su ko mu zo da wasu makamantansu sai mu hallakar da su mu canza su da wasunsu